mahalicin samai da kasai wanda yake juya al'amura kamar yadda ya ga dama bisa tsarin ya ga dama shi ya halicci mutane daga farkon halitta ya sanya wa kowa ajali wanda ya ambata ko ajali abin ambato kowa yana rayuwa bisa ajalinsa ana ɗaukan kwanaki ɗaya bayan ɗaya ga rayuwar kowa har lokacin da ajalin mutum zai yi Allah shi ya tsara wannan ya tsididdige ya kuma yi bisa tsarinsa da ganin damansa ya ba wa wani yawan shekaru ya ba wani matsakaitan shekaru ya ba wani masu yawa ya ba wani kuma shekaru ɗan wani ma kwanaki kai Allah ya ba shi shi ne kaɗai ke da hikima cikin tsarinsa da jujjuya al'amuransa mun gode masa muna jinjina masa mun tabbata shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuya al'amura kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne shi yayi hijira daga Makka zuwa Madina saboda tabbatar da wanzuwar tauhidi da zaman lafiya da nitsuwa ga rayuwar al'umma a duniya baki daya gida da amincin Allah tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duwar su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana tunatar da mu ne a taƙaice tasirin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tabbatar da tsaro da kuma zaman lafiya a duniya wannan ya biyo bayan kasancewar yau ana ɗaya ko biyu ne ga watan al-muharram na sabuwar shekara ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau shekara biyu. annabi sallallahu alaihi wasallam akwai dalilan da suka sayi wannan hijira muhimmai da kuma dalilai masu yawa lokacin da Allah ya aiko shi ya samu mutane cikin shirka da bautar gumaka da bautar wajen Allah da tsafe-tsafe ya samu mutane cikin miyagun ayyuka kashe-kashe da zubar da jini ya samu mutane cikin miyagun tsari babu wani shugabanci guda da yake iya jagorancinsu ya samu mutane cikin shashanci da fasikanci zinace zinace da luwadi da sauransu sai Allah ya umarce shi ya cika makarimal akhlaq yana ka ji na cewa bu'itu li utammima makarimal akhlaq ta ina zai kafa daula don wanzar da don gusar da waɗannan miyagun abubuwa da tabbatar da alkhairi shine Allah subhanahu ta'ala ya umarce shi da hijira daga Makka zuwa Madina don a tsara tabbatar da cikin Allah subhanahu ta'ala da tabbatar da tauhidi a tabbatar wa Allah haƙƙinsa abu na farko kenan abu da aka dace duniya kenan tabbatar wa Allah haƙƙinsa shi ne ba abu bautawa da gaskiya sai Allah tahqiqul ubudiyya lillahi subhanahu ta'ala. tabbatar da wannan wani shi ne dalili da cikin manya-manyan dalilai na yin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk da aka samu gaza shirka ta waye gari ta mamaye mutane to za a samu matsala min dalilinta kau da shirka da tabbatar da tauhidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar gidansa ya bar danginsa ya bar garin da aka haife shi tare da shi da sahabbai waɗanda suka yi imani da abin da Allah ya aiko shi da shi suka ɗaura gaba ɗaya katokan suka koma garin Madina hijira ta zama wajibi a kansu sai da suka tabbatar da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu tabbatar da adalci a bayan ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ne don a tabbatar da adalci a bayan ƙasa da dukkan ɗan adam kwanta ma da dabbobi domin in babu adalci to za samu dukkan wata matsala a doron ƙasa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya umarce su yin hijira yayi hijira daga makka zuwa madina ya bar gidansa ya bar dinginsa ya bar komai sahabbai suka bar duk abin da suka mallaka a duniya sai abun da ya yadda zai bi su hatta iyalan su sun haƙura da su sun bari irin su Abu Salma radiyallahu anhu lokacin da ya haƙura da iyalai tafi Madina yana mai hijira irin su zewa daga cikin sahabbai waɗanda suka bar abubuwa da yawa irin su abin eh, eh, ibn Sinan ar-Rumi ya bar a dukiyarsa da komai da komai a makka saboda je ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina don a wanzar da adalci a wanzar da tauhidi a bayan ƙasa in ba adalci a bayan ƙasa to za a samu matsaloli masu yawa lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zubar da jini abu ne mai sauki a cikin al'umma kawai wanda ga dama sai ya kashe wancan kawai shikenan haka kawai sai a fara yaƙi a dalilin kaka ɗaya a yi shekara da shekaru ana yaƙi kawai sai a rinka zubi zina tunanin wa'inda su ba su da ƙarfi babu wata daula babu wani shugabanci babu komai annabi sallallahu alaihi wasallam yi hijira don tabbatar da adalci da tsaro da kula da tunanin bayin Allah don haka wanda yana daga cikin muhimman dalilin hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan tabbatar da wato zaman lafiya da security da haƙƙoƙi da kula da haƙƙin ɗan adam haƙƙin kula da rayu ma'ana kula da haƙƙin ɗan adam kar a taɓa jininsa kar a taɓa rayuwarsa ko kar a kawar da shi a doron ƙasa yana ɗaya daga cikin abun da ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira sannan kula da dukiyar ɗan adam da bunƙasan tattalin arziki kaza za ka samu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko waɗanda da suka yi hijira irin su Abdurrahman bin Auf aka ce ga kaso nan za a baka na gona da gida da sauran sai ta ah, dulla ne ya so a nuna mun hanyar kasuwa kawai bana bukatan komai ba wai musulunci yana karfafa a je a zauna a rinka bara ne a'a ko a rinka cewa a taimaka mu fi sabilillahi wannan sai in ya zama dole dole a gurin wanda ya zama wa dole amma musulunci yana karfafa kawai zafin jiki neman dogaro da kuma dogaro ga Allah da kuma neman abun da ya dace a gurin Allah subhanahu wataala don haka Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu ya hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tabbatar da tauhidi da adalci da kuma kiyaye haƙƙin rayuwar ɗan adam da hana zubar da jini da kuma tabbatar da bunƙasan tattalin arziki da samar da tsaro da kuma abubuwa waɗanda suka dace na rayuwa. Abu sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da sa yi hijira akwai tabbatar da tausayi da jin kai a tsakanin mutane da duk al'umman duniya gaba daya har da jin kai ga dabbobi waɗanda ba ma mutane ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira saboda irin waɗannan abubuwa da makamantan a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daular musulunci ta kafu duk waɗannan abubuwa sai da aka tabbatar da su miyagun kuma sai da aka kauda su ya zamanto ba a zubar da jini bisa zalunci ba a sace dukiyar mutane haka kawai ba a sace sace sannan ko ba a yanci bisa ganganci sannan ba a shacanci ba a taɓa matar wani babu mai kwacin dukiyar wani sannan babu mai abuna kashe wani haka kawai sannan ga adalci ya cika bayan ƙasa babu wanda ke tunanin ya taka dan uwansa saboda shi ne karfi ne sannan babu zubar da jini bisa kankanci aka samu adalci aka samu rahama aka samu tausayi aka samu jin kai aka samu bunƙasar tattalin arziki sabai suka zo suka yi mallaki gonakai suka yi shuke-shuke suka abubuwa wannan shine hijira ta wanzar ya zama tana da tasiri a rayuwar duniya gaba daya a lokacin da tafiya ta yi tafiya muka zo karni na ƙarshe an karni na kusan karshe don yanzu muna kusan karshe karshen duniya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana alamomin karshen duniya kuma duk muna ganin su a yanzu haka sai muka saki hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi muka daina dauko darussa daga hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dalilin yin hijirarsa sai muka watsa da abubuwa hatta musulmai muka wayi gari mun yi wa addinin musulunci sako-sako muka sake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafi yawan rayuwar mu muka zaɓi bidiyo'i da sarai muka zaɓi gaggawa akan rayuwar duniya wannan ya sanya muka fada cikin kaskanci aka rasa aka samu shirka mai yawa yanzu haka a doron kasa aka ma yi modernizing shirka ma aka sabunta shirka ta zama shirka ta zamani aka zama ana yin shirka a siyasa ana yin shirka a kasuwanci ana yin shirka a tsarin mulki ana yin shirka a tsarin tattalin arziki ana yin shirka a dukkan abubuwan da baka tsammani wannan ya sanya muka samu kanmu cikin bala'i domin mun sake tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yasa ya zama yayi hijira aka adalci aka jefar da adalci bayan baya duk wanda ya samu dama baya tunanin ya yi adalci waɗanda ƙasa da shi ba kawai tunani yake shi me zai samu ta ko ta halin kaka sauran wanda suke ƙasa da shi kuma ko su mutu ko su rayu ba ruwansa wannan ya zama babu adalci a zukatan mafi yawan mu wannan ya sanya shugabanni mafi yawa ba su da adalci talakawa ma mafi yawa ba su da adalci shi yasa daga cikin talakawan ne shugabannin ai suka fito saboda haka ya zamanto adalci ya ƙaurace. abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira don wanzar da shi da aka kawar da shi shikenan kawai sai muka samu kanmu matsala rashin adalci ya kawo ake zubar da jini hankali kwance wanda ya kashe ya kwana lafiya wanda aka kashe kuma a rasa inda za a yi da shi wa ya kashe shi ma ba a sani ba kuma komin matsayinsa a rasa wanda ya kashe shi wannan rashin adalci ya kawo wannan in an tabbatar da adalci a doron kasa ko dabba ba za a kashe ta ba za a samu nutsuwa za a samu kwanciyar hankali a dalilin tabbatar da adalci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ya bar danginsa ya bar iyalansa ya bar komai sahabbai suka bishi, suka kaure suka koma Madina don tabbatar da adalci a doron kasa ashe hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da matuƙar tasiri a rayuwar al'umman duniya gaba daya a dalilin bunƙasar tattalin arziki da samun security samun tsaro da kwanciyar hankali da kiyaye rayukan jama'a da dukiyoyinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira don a samu tausayi tsakanin bayin Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kaura ya koma madina aka samar da nitsuwa da kare dukiyar talakawa da kare rayukansu babu wanda za a zuba masa da jini sai wanda shari'a ta ce a zubar da jininsa da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas kodannan abubuwa sun tabbata saboda a kare rayuwar mutane a kare dukiyoyinsu a kare duk abin da ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta alfasha da fasik fasikanci da cacinci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa yana iya fasikanci da kanwarsa miji yana iya fasikanci da matar wani wani zai iya finkalfin wani ya yi fasikanci da wancan makwabta suna iya yin fasikanci da ƴaƴan makwabtansu da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira don a kawar da waɗannan miyagun ayyuka yau sai ga sunan yawanci sun dawo ana yi sun dawo ana yi luwatsi ana yi fasikanci shashanci ana yi abubuwa da yawa ana yi zubar da jini kam dama kan maganarsa kawai duk ran da aka wayi gari in ana so a tada gari kawai sai a je a tada shi kana so a tada kawai sai a je a tada shi to wannan duka mu koyi darasi daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san cewa lallai akwai matsaloli saboda mun bar tsarin abun da mu tino ma me yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ba yayi hijira don komai bane sai don tabbatar da nutsuwa da tabbatar da tauhidi da daidaita Allah da kawar da shirka da tabbatar da adalci da kawar da zalunci da tabbatar da nutsuwa a rayuwar mutane da kawar da tsoro da firgici da tashin hankali a tsakaninsu da tabbatar da makarimul akhlaq kuma sai yace bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq sallallahu alaihi wa sallam ya ku al'umma musulmai mu koyi abubuwa daga hijira sannan mu sani mun shiga cikin wata mai daraja shine watan muharram wanda ake azumtan goma ga watan muharram in Allah ya kai rayuwar mu sannan kuma sunna ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam azumtan ranan kafin goma din shine tara ga wata da kuma goma ga wata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa mafificin azumi shine azumin watan wato muharram in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da a ma'anan hadisin sa saboda haka ya al'umma musulmai mu yi ayyuka masu kyau ko mu san cewa muna da bukatar mu lokuta menene rusa a cikin hijira ko ba a cikin hijira din kuma me aka haifar amma yau yaya duniya take da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira har zuwa ya duniya duniya ta zauna lafiya cikin nutsuwa da kwanciyar hankali amma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 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أنكم في عام جديد فلنتقي الله ولنفتح صفحة جديدة لمواجهة أمور ديننا ولكي نعلم أن الله سبحانه وتعالى وأن الآجال تمر انظروا إلى مرور الأيام كأننا آه، آه، آه، بالأمس نستمع إلى الخطب على في هذا المسجد المبارك على مضي السنة قبل الماضية ثم الماضية قد مضت والآن نحن في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 1442 فلنتقي الله سبحانه وتعالى ولنعلم أننا سنموت وأن الأجل يأتي وكل منا يحتاج إلى أن يستعيد قبل أن يمضي الآجال وتمضي الأيام أقول ما تسمعون وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوبة والإنابة ويمن علينا وعليكم بالأمن والسلامة في بلادنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالأمن في بلدنا قمبي وسائر بلاد المسلمين ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا إنه سميع قريب مجيب الدعوات ومشايخنا إنه سميع قريب مجيب الدعوات ذرياتنا ويجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة عباد الله صلوا على أفضل خلقه صلى الله عليه وسلم لأن الله أمركم بذلك فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك لنا في آمنا هذا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وبارك لنا في سنتنا هذه يا ذا الجلال والإكرام واعف عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين وأدم علينا الأمن والسلامة يا ذا الجلال والإكرام